Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum kuma barkanmu da sallah da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar sallah. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shiri na musamman akan gaishe-gaishen barka da sallah. Amma yanzu ga Ibrahim Garba da halin da duniyar ta wayi gari. assalamu alaikum masu saurare da fatan al'ummar musulmi kuma ana kan shirye-shiryen karamar sallah lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim kalmasi Garba. Akasarin musulmi a duniya sun kammala azumin watan Ramadan bayan shan ruwa jiya Alhamis, aka kuma ci gaba da shirye-shiryen sallar Idi. To amma fafatawar da ake yi a Sudan da kuma turmutsutsun da ya auku a Yemen na neman mamaye dukkan batutuwa a wasu sassan. A wasu sassan kuma na wannan yanki an shiga wannan muhimmin lokaci ne yayin da wasu ƙasashe da suka daɗe suna gaba da juna ke ta sasantawa da yin sulhu da junansu. A kalandar Musulunci ana amfani ne da ganin wata tare da bayanai daga hukumomin addini. Akan kuma fara azumin watan Ramadan ne kulle yomin tun daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana, sannan a kammala wannan muhimmin wata da shigulgulan ƙaramar sallah. an kashe wani kusa a gwamnatin mali da wasu mutane uku a wata kwantar bauna da aka yi a wani yanki na kudu maso yammacin kasar a cewar gwamnati jiya alhamis harin ya auku ne a wani wuri da masu tsatsauran ra'ayin addini ke da karfi. an kashe shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa umar tuwari yayin da yake tafiya a wani wuri daura da nara a yankin kayas a cewar shugaban sashen kudi na fadar shugaban kasar. laftana kanar cek mamadu charif tunkara a wani bayani an kuma kashe dogaran tsaron tuare da wani direba da kuma wani mai kamfanin haƙar ma'adinai yayin da kuma har yanzu ba a san inda wani direba yake ba a cewarsa da yammacin jiya alhamis aka yi jana'izar mamatan gwamnati dai bata bayyana lokacin da aka kashe su ba da adadin motocin da ke cikin tawagar da kuma waɗanda ake zargi da kai harin wanda ya auku a wurin da masu ikirarin jihadi ke tasiri shugaban uganda yoweri museveni ya ba hannu kan wani kudirin doka wanda a wasu yanayoyi ya tanaji kisa ga wanda ya aikata luwaɗi sannan ya sake turawa ga majalisar dokokin ƙasar danta a ta bakinsa ƙarfafa kudirin dokar an bayyana shawarar da museveni ya yanke ne da yammacin jiya alhamis bayan da ya gana da 'yan majalisar dokokin kasar da ke jama'iyya mai mulki ta nrm waɗanda kusan dukkaninsu ke goyon bayan a maida ƙudurin doka an kammala ganawar ce ta yanke shawarar maida ƙudurin ga majalisar tare da abin da aka kira wasu shawarwari na inganta shi a cewar takardar bayanin amma ba a fayyace shawarwarin da shugaban ƙasar ya bayar ba To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kashe wasu sojojin Indiya biyar jiya Alhamis bayan da 'yan tawaye masu gugurmayar kawar da mulkin Indiya suka yi kwantar ɓauna ma wata motar soji a Kashmir da ke yankin Hamalaya da ake takaddama a kai a cewar rundunar soji. 'Yan bindigar sun kai hari kan motar sojin ne ta wajen buɗe wuta a yankin Rajuri da ke kudancin ƙasar. daura da wuri mai cike da harkokin soji wanda aka shata don raba bangarorin biyu a cewar takardar bayanin wadda ta ce sojoji biyar sun halaka baya ga wani kuma da ya ji rauni a cewar takardar 'yan ta'addar waɗanda ba a san ko su waye ba sun fake da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma duhun da ya biyo baya suka kai harin a ƙarshe sakataren neto john stoltenberg jiya alhamis ya ce kasar ukraine ta cancanci kasancewa mamban neto da amurka ke jagoranta wadda ita ce babbar kungiyar haɗakar sojin ƙasashen yamma to amma nan da nan wannan matsayi nasa ya janyo martani daga rasha a ziyararsa ta farko zuwa ukraine tun bayan mamaye ukraine da rasha ta yi watanni goma sha hudu da suka gabata stoltenberg ya yi magana inda ya ce bari in fito fili inda ya fi dacewa ukraine ta kasance shine cikin iyalin turai da atlantic neto ce muhallin da ya dace da ukraine stoltenberg ya ce shi da shugaban ukraine volodymyr zelensky sun tattauna kan wata hanya da neto za ta taimaki ukraine ta canza kayan aikinta da ma daga na tun zamanin tarayyar soviet zuwa na neto don a samu cikakken dacewa tsakaninta da neto Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan birnin Washington DC. kuma lokaci ne da Zahara Aminu Fage za ta kawo mana shiri na musamman. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid. Gaisuwar sallah daga fadin duniya. Min yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi fara domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Zahra Aminu fage ce ke muku barka da safiya. Da fatan an yi sallah lafiya da fatan Allah ya karbi mu baki daya amin. Yau take sallah. A wannan ranar sallah za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki mazauna kasashen duniya da suke ka miƙa su a ina a duk faɗin duniya. To masu sauraron mu sai a biyo mu a cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah. za mu fara gaisuwar sallar ne daga nan amurka domin yau ne ranar aid domin yau ranar aid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar aid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar aid assalamu alaikum wa rahmatullahi wa da farko zan isar da gaisuwa ta ga sirka ta hajiya hafsa a gidan marigayi alhaji kawo allah shi da rahama da yayata hajiya kubra da kanina alhaji abdullahi da ibrahim da habubakar da amadu da ɗana kamalu da ɗana izil arab da ɗana tiridu ina gaida Hajiya talatu da iyami da jariya da hajja lami a dutsen yan kilishi da alhaji umaru akawu da alhaji ali akawu da matarsa hawa akawu da anti binta da sarki na alhaji babu mai kudi da 'yan majalisansa da yan uwa ga baki daya a nan sabon fegi ni ne naku alhaji babu ya ke muku barka da sallah allah shi maimaita mana allah kuma ya ji kan magabatanmu allah kawo zaman lafiya a kasar mu najeriya da faɗin duniya gaba daya to na gode Assalamu alaikum ni ne hajiya sa'a mai huran 'yan aljanna voice of america na muku barka da sallah allah ya maimaita allah ya kara muku lafiya da himma da kwazo ina gaida yayana ibrahim ismail barka da sallah aminu ismail da kai da iyalinka barka da sallah rabi ismail na miki barka da sallah da ke da iyalan gidanki ramatu Ismail na miki barka da sallah da ke da iyalin gidanki da Alhaji Ishau Yahaya Bashir ina maka barka da sallah da kai da iyalanka abubakar bashir ina maka barka da sallah da kai da iyalinka faisal bashir barka da sallah sharif bashir barka da sallah umar abubakar ina maka barka da sallah da kai da iyalanka Siraju Abubakar na maka barka da sallah da kai da iyalanka. Yan uwaye na na gidan baba mai agogo na muku barka da sallah. Yan uwaye na na gidan Malam Abdulsamid ga gaisuwan barka da sallah. Ada Sabon Zango na maka barka da sallah Alhaji Mamu da Kotiyala ga gaisuwan barka da sallah ma'aikatan Zuriya FM da malaman zuriya fm baki daya ina muku barka da sallah malam bin usman daga najeriya ina maka gaisuwa na barka da sallah da kai da iyalan gidanka ni ne hajiya sa'adatu mai huran 'yan aljanna daga us allah ya maimaita mana allah ya ji kan magabatanmu ya kai mu badin badada salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji lukman abbas luke daga birnin new york da farko ina gaida baba karami abbas ina musu barka da sallah ina gaida malam lawan abbas da alhaji umar abbas alhaji rufai abbas da alhaji rizaku abbas daga gusau nigeria ina gaida alhaji isa abbas da alhaji ali abbas daga mubi nigeria ina gaida alhaji sulaiman soho salga da baba musa da alhaji aminu soho salga da alhaji ali soho salga duka ina muku barka da sallah ina gaida alhaji mustapha sabon gida da alhaji amiru sabon gida alhaji abubakar sabon gida ko kuma ina muku barka da sallah ina gaida sarkin gwanjawan kuma shi alhaji baba isaku da alhaji da sarkin kantoshi alhaji ibrahim da kanwansa ajiya anti su kuma na musu barka da sallah ina gaida alhaji sa'idu chaman mbema ina gaida iyalaina ajiya zubaida da ajiya zina na zuriya fm to salamu alaikum mai magana alhaji lukman abbas luxpring daga birnin new york new york assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ni ne dr umaru alhaji sale professor nan america ina jama'a duka barka da sallah a birnin kano ina gaida yayata gogo rabi da danta abdullahi a kofa kabuga na kuma gaida na dan shehu shi ma kofar kabuga na kuma gaida sarkin kofar kabuga bello a bayero university na gaida alhaji professor tijan eh, professor tijan hassan darma da professor bashir galadanci a fatas kuma na gaida hajiya da alhaji saleh da iyalin dukkan iyalin gidan alhaji barau da sauran jama'ar gida a isawa na gaida sarkin isawa da kaninsa dan amar da wadadan datti wanzami da addaribe da dukkan sauran jama'ar gari a maiduguri ina gaida abokanai na Alhaji Mustapha Joni Taylor da Malam Abdulkadir Mahmud. A leran Bauchi ina gaida Malam Ma'azu dan idin Alhaji Ahmadu Fatoma da sauran duk jama'a gari. Assalamu alaikum. Abun murna shi masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirinmu na musamman na gaishe-gaishen sallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ni ne naku aminu ahmed sani a birnin new york ke muku barka da sallah allah shi maimaita mana. allah ya sa mu fi haka allah kuma ya kai mu sabon shekara da musulmin duniya duka baki daya ina muku barka da sallah musamman kuma da iyalaina ajiya ajiyatu abdulkarim alhassan da kuma na biyu ita ce shafiya lukman da kuma sauran 'yan waye duka baki daya da iyaye duka ina musu barka da sallah mukwan lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Muhammad Awal Sa'id Al Zakirai, ni dan kasar Najeriya ne da ke karatu a Malaysia. Ina wa dukkanin al'ummar musulman duniya barka da sallah, sannan ina miƙa sakon gaisuwa na musamman ga ƴan uwana da abokan arziki da ke ta Najeriya. Sannan ina miƙa sakon gaisuwa ga ɗan uwana dake kasar Amurka tare da iyalansa. Allah bangiji ya karɓi ibadunmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ahmad Mahmud Aminu Bayero wanda aka fi sani da Ahmad Sek wanda aka haifa a birnin kano nigeria a unguwar kan karofi gidan marigayi sakatare mahmudu aminu tsohon sakatare na kano emirate council ah, ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga mahaifana mata sannan ina musu addu'a allah ya ƙara musu lafiya sannan ina ƙara miƙa godiya saƙon gaisuwar barka da sallah da ɗan uwana ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero da mai martaba sarkin bisa alhaji nasir ado bayero sannan ina ƙara mika saƙon gaisuwar barka da sallah da 'yan uwana mata da maza da 'ya'yan sakatare mahmudu aminu sannan ina ƙara mika saƙon gaisuwar barka da sallah da 'yan uwana da abokaina da muke tare da su a nigeria sannan ina miƙa saƙon gaisuwar barka da sallah ga 'yan uwana da nake nan mazauna turai da muke tare da su a birnin new york da kuma faɗin america ma baki ɗaya na addu'ar allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu najeriya baki daya wassalamu alaikum allah ya sa ibadar da muka yi karɓaɓɓiya ce allah ya sa muna daga cikin intattun bayansa ne wa kowa barka da sallah na yi wa 'yan uwanmu musulmi da suke faɗin duniya fatan alkhairi wassalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana jibril babba mai yola na taya 'yan uwa da abokan arziki eh, da abokan kasuwanci munnar sallah karama eid na mana fatan ayyukanmu da muka gabata a cikin watan ramadan allah ya karba mana su ya sa mana amiza ne sannan na gaida yan uwa da abokan arziki dukkan musulmi na kuma fata allah ubangiji ya yafe mana kurakuranmu eh, zan yi amfani da wannan dama na gaishe da mahaifiyata goggo amarya da mahaifiyata goggo hajja allah ubangiji ya kara muku lafiya da albarka zan yi amfani da wannan dama in gaida babban wana kuma matsayin mahaifi dr faiz bafayola na gaida dukkan yan uwa wanda ban kira sunansu ba a mana uzuri na gaida mahaifiya da yan uwa na matata iyalina hajiya hamida makarfi sannan na gaida ɗana muhammad al-amin na gaida yata maryam ummu isa sannan na gaida abokaina da kuma abokaina da suke kasashen waje su safiya mai biyar su sa'id su alhaji yakubu wanda suna ƙasa amurka sannan na gaida su haya wanda suna amsterdam na gaida dukkan al'umma allah ya sami sallah lafiya mu gama lafiya madalla سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك عيد مبارك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ni honorable sadam sani umar platan ina amfani da wannan dama na ce dukkanin musulman duniya barka da sallah sannan ina amfani da wannan dama na taya jagora na kuma ubana injiniya dr rabi musa kwankwaso da kuma zababben gwamna na injiniya kabir yusuf da kuma zababben sanata na honorable abdulrahman kawu sumaila oyafar da kuma zababben dan majalisar tarayya ta honorable abdullahi sani rogo da kuma shugabanni na na jam'iyya na option a honorable shehu wadasa gagi da kuma honorable umar haruna doguwa da kuma 'yan majalisar jihata honorable jibrin ismaila fargore na taya su murna wannan sallah na godiya salamu alaikum sauraron mu da fatan dai kuna jin daɗin shirin za mu ci gaba da ka muku gaishe-gaishen namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana ta Mustapha Usman Baba mazaunin garin Baltimore a jihar Maryland da ke nan kasar Amurka. Zan yi amfani da wannan dama domin taya daukacin musulmin duniya baki ɗaya murnar kammala ibadar watan azumin Ramadana tare kuma da murnar karamar sallah Allah maimaita mana Allah karɓi ibadun mu Allah samu daga cikin yantattun bayansa. zan yi amfani da wannan dama a karo na biyu domin taya shugaban ɗarikar kwankwasiya na duniya baki ɗaya injiniya da rabi musa kwankwaso zababben gwamnan jihar kano injiniya abu kadir yusuf da madamakinsa kwamarar aminu abdulsalam shugaban jam'iyyar nnpp na jihar kano honorable umar haruna doguwa da abokan aikin sa kamar su dr hamidu sadi ali sakataren jam'iyya dr aliyu isa aliyu sakataren kudi na jam'iyya dr kabiru husaini sakataren tsare-tsare na jam'iya da duk sauran abokan aikin su sannan zan miƙa sakona na musamman ga abokaina na taya murnar sallah musamman ga shugaban kwamitin matasa na za kamfen din zaben gwamna da shugaban kasa ambasada yusuf imam ogan boye da sauran abokai irin su su gama muhammadu shehi sa'idu darin hashim abidi a yi sha'u da dukkanin sauran abokan zama da abokan rayuwa ina musu fatan alkhairi allah maimaita mana sannan a ƙarshe zan rufe da mika saƙon murnar sallah na musamman ga iyalina ga 'yan uwana da ƙannena ina musu fatan alkhairi allah maimaita mana allah karɓi ibadunmu salamu alaikum Assalamu alaikum masu sauraron mu barka da warhaka yau take sallah. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako madakin naka daga nan birnin Boston, Massachusetts a America. Da farko na mika gaishon sallah na ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar da mai martaba sarkin Zazzau da kuma mai martaba madakin Zazzau Manar Jafaru da mai martaba sarkin Lere da sarkin Samunaka da mai martaba sarkin Old Murray alhaji abdullahi muhammad baba ciroma da sarkin dawakin muri da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwar sallah na ga farfesa ango abdullahi da dr alhaji sarki tafida alhaji muhammadu jibu kwango tudun wada zaria da abdulkarur bello dr bello salankin zazzau da jafaru makarfi a kaduna ina miƙa gaisuwar sallah na ga baradan kano dr ah, general abdulrahman bello dambazau retired da general mohammed barau da limamin bauchi alhaji bala hajiya uwani ibrahim suleiman a kaduna da limamin samunaka da limamin lere da duk fatan sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwan sallah na ga alhaji ahmadu wudil a kano alhaji ibrahim usman wudil a jiginyu kano da kuma yaya salisu tsohon chairman na zaria local government a tudun wada Zariya. da dukkan iyalan alhaji ahmadu jalleso shugaba izala da fatan sun yi sallah lafiya da dukkan mutanen gidan late sultan da suki amiyatta allah a nan a kaduna da hajiya luba aliyu da muhammadu sani dan haja da zab aliyu abdullahi makarfi da shitu da sha'abu umar kula da garba musa turawa da alhaji ya dogara da fatan duk sun yi sallah lafiya a katsina duk na gaida yan uwa da abokanai na a katsina da daura da fatan sun sallah lafiya. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina miƙa saƙon gaisuwa da barka da sallah ga al'ummar Najeriya da musulmi baki ɗaya da fatan an yi sallah lafiya Allah ya karɓa ibadun mu sannan ina ƙara miƙa saƙon gaisuwa na musamman ga mahaifiyata hajjiya labaina a yusuf da kuma mahaifina alhaji bala musa gwale da kuma shi ankul nawa alhaji safiyanu da fatan an yi sallah lafiya allah ya karbi ibadunmu da dukkanin al'ummar musulmi da yan da abokan arziki allah ya karɓi. alheri sunana yusuf bala musa daga nan china beijing na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana maimuna adnan muktar ina miƙa saƙon barka da sallah ga mijina alhaji tijjani adamu masoyin sauraron voa kullum da daddare da babana alhaji abba muktar da mamana hajiya abu umar da yayana shamsuddin muktar da ƙanwata sa'adatu muktar da kuma ƙanina muktar adnan muktar da dukkanin yan uwana da yan uwa musulmi baki daya taqabbalallahu minna wa minkum eid mubarak assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farko na mika gaisuwan sallah na ga mutanenmu na Najeriya yan uwa iyaye da kuma abokan arziki da fatan a yi sallah lafiya Allah kuma an sa mana mu da muka yi na watan Ramadana ni ne Abdullahi Mujib Abdullahi daga nan Towson Maryland na kasar Amurka na gode a yi sallah lafiya Ba sauraron mu da wannan muka kawo karshen shirin namu na gaishe gaishen sallah kashi na farko daga fadin duniya sai a dakace mu shirin mu na karfe hudu na yamma agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe uku kenan kenan agogon gana domin jin kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri har ya zo gare ku da waɗanda kuka ji muryoyinsu. Muna miƙa saƙon gaisuwar sallah daga nan murya Amurka zuwa ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana amin. Godiya ta musamman ga wadda ya daidaita mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC. Da fatan za a yi sallar idi lafiya. Yau ne ranar Eid, ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid, domin yau ne ranar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid. Don ba shakka ladar mu tafi سيا ويتاران رعيد دمبا شكالا درمو تافيا ويتاران رعيد يوني سلا يوني عيد دكو تهوم ويسل رعيد يوني سلا يوني عيد دكو تهوم ويسل رعيد يا كو جما سي وهي فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سي وهي فرأة دومي يوني ران رعيد دومي يوني yau ne ranar yau ne sallah yau ne barka barka barka ku yau ne sallah yau ne barka barka barka ku duk ku taho bahin Allah mu ziyarto duk dangin mu. duk ku taho bahin Allah mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دوم يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران العيد دومي يوني ران العيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك ku To ba sauraro a nan ne kuma za mu sauke labulen shirin yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa. Baba Yakubu makeri ne nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC tare da muku barka da sallah.